in manta ba muna kan magana akan darasi na goma sha uku wadda mun karanta darasi na sha uku alif mun karanta ba insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi akan darasi na goma sha uku jin wadda darasi na sha uku jin shi ma kamar yadda sauran suke tambayoyi ne da kuma amsoshi wadda in mutum ya haddace waɗannan tambayoyi da amsoshi ɗin zai zama da amsoshi ɗin zai zama yana da ikon yin tambaya akan mafi yawancin abubuwan da yake son ya yi tambaya a kansu sannan an tambaye shi akan abubuwa da yawa zai iya ba da amsa don haka kenan hadda yana da matuƙar muhimmanci shine ginshikin koyon kowane yare wanda ya fara darasi na goma sha uku jim da cewa ha'ula'i ikhwati waɗancan ‘yan uwana ne wa ula'ika asdiƙa'i waɗancan kuma abokaina ne sai tambaya ya biyo baya man ula'ika rijal rijalu tiwal su wane ne waɗancan dogayen mazajen kaga muna da rijal mazaje sannan muna da tiwal jam'i ne na tsawilun rijal kuma jam'i ne na rajulun rajulun mutum namiji ɗaya rijal mazaje dewa. yawa eh, tawil dogo tiwal kuma dogaye sannan tambaya kenan sai amsa ya biyo baya hum atibba min amurika su likitoci ne daga amerika sannan sai tambaya ta sake biyo eh, ta sake biyowa baya da cewa man ula'ikan nisa su wane ne waɗancan matan sai mai amsa ya amsa da cewa hunna ummahat at-talibat hunna ummahat at-talibat hunna ummahat at-talibat su ɗin iyayen waɗancan ɗalibai mata ɗin ne kenan muna da ɗalibai mata to ga iyayensu nan sai shi yasa yake cewa hunna ummahatit ɗalibat su iyaye ne na ma iyaye ne mata na ɗalibai mata sannan sai ya ci gaba da bayani cewa aba'u tullab kaga in an ce aba jam'i ne na ab ab shine baba kwaya ɗaya aba kuma iyaye shi yasa sai yake cewa nan aba'u tullab indal mudir iyayen iyaye maza kenan iyaye maza na ɗaliban suna wurin mudir kaga yanzu muna da mun san menene aba iyaye mun san menene ummahat su ma iyaye amma ummahat iyaye ne mata sannan aba kuma iyaye ne maza to kaga kowanne zaka iya bambancewa indal mudir suna wurin shugaban shugaban makarantan ko kuma headmaster ko principal ko abin da ya kama da haka ko shugaban ma'aikata da sauransu sannan sai ke cewa ula'ikan nisa waɗancan matan khalatuki ya maryam shin waɗancan matan a ula'ikan nisa shin waɗancan matan tunda muna da eh, hamzatul istifham a farko a ula'ikan nisa shin waɗancan matan khalatuki ya maryam eh, innoninki ne ya maryam in an ce khal ita ce eh, ƙanwar uwa ko yar uwa to kuma kusan kowane bangare na hausawa akwai yadda suke kira wasu su ce umma wasu su ce inna to duk yadda dai mutum yake faɗa ƙanwan uwa ko ƙan koyar uwa ita ake cewa khala to khala ita ce kwaya ɗaya khalat kuma su ne da yawa kenan ƙannen uwa ko yayin uwa sai take ake tambayan ita maryam da cewa shin waɗancan eh, matan ƙannen mamanki ne da yayin mamanki ya maryam Jayid. Sai Maryam ta amsa da cewa la a'a. Hunna ammati a'a su ɗin waɗancan matan ƙannen babana ne ko kuma yayun babana. Bi ma'ana ƙannen babana ne da yayun babana. In an ce amma kuma ammatun ita ce eh, yar uba ko ƙanwan uba mace kenan. wadda am ammun shine wan uba ko kanin uba to ba ba shi ba mace kuma za mu ce amma to amma kuma eh, yar uba ce ko kanwan uba zaka ce ammati goggona kenan da wani hausan kowa dai da yadda suke faɗa amma kanwan uba ko yar uba to jam'in su fa jam'in su shine za a ce eh ammat to tunda zai jingina za ta jingina zuwa gare ta ne sai ta ce amma ti ta sanya ya mutakallim sai take cewa la a'a ba ba kannin mamana bane da ko yayin mamana ko kannin mamana da yayin mamana a'a kannin babana ne da yayin babana Bimana za ka iya gaya wa kannan baba in suna da yawa za ka iya ce musu eh, mata za ka iya ce musu ammat hakanan nan yayin mama a yayin baba in suna da yawa zaka iya ce musu ammat in sun kai uku kenan sannan kuma in ma kannen baba da yayin baba ne zaka iya ce musu ammat duka sai take cewa hunna ammati a su din eh, yayin eh, gwaggwanai na kenan to sannan kuma dai mutum ya sa yadda suke faɗa a garinsu sai ke cewa ha'ula'i atibba waɗancan likitoci ne mun san muna da bambanci a larabci da likita eh, tsakanin likita da nas wanda shi ake cewa mumarriv in namiji ne in mace ce kuma a ce mumarriva wannan nas kenan amma in an ce tabib ko atibba likitoci kenan to sai yake cewa eh, ha'ula'i waɗancan atibba likitoci ne ula'ika muhandisu waɗancan kuma eh, injiniyoyi ne sannan sai ya ci gaba da bayani wannan duk ana bamu ne fa domin mu haddace ta yadda in mun tashi faɗa mun san me za mu ce a larabci don haka in mutum baya haddacewa aikin banza yake yi eh, saboda ba zai yi iya yaren bai haddace komai ba saboda yanzu misali in zaka ce waɗancan likitoci ne me zaka ce dole sai ka haddace ka haddace ha'ula'i sannan ka haddace a atibba sannan shine in ka haɗa su sai ya baka ha'ula'i atibba waɗancan likitoci ne Haka nan sauran dukkan jumlolin da muke karantawa sannan kuma baya ga haka ula'ika rijal fuqara waɗancan mazajen talakawa ne ula'ika agniya waɗancan kuma eh, eh, wan mawadata ne masu kuɗi ne kenan faƙir shine talaka ɗaya fuƙara kuma talakawa da yawa sannan eh, gani shine mawadaci mai kuɗi guda ɗaya agniya kuma su ne mawadata masu kuɗi da yawa sai ya ci gaba da cewa ula'ika tullab zi'afun waɗancan ɗaliban raunana ne sannan sai tambaya ya biyo baya man ula'ikan rijal su wane ne waɗancan mazajen sai yake amsa musu da cewa hum wuzara su ɗin wazirai ne bi ma'ana su ne yanzu ake cewa sanatoci Eh, shugaban senate shine ake cewa ra'isul wuzara eh, shugaban wazirai tunda su ne waziran eh, shugaban kasa wannan mun kammala da abun da ya shafi darasi na uku ji sai dai kamar yadda ya saba muna da ayyuka da suka zama wajibai mu hallale su bayan kowane darasi sai ya fara bamu da tamarin yake cewa na ɗaya hawwilil mubtada fi kullum min Jumalil atiya ila jama'a a wannan aikin na ɗaya za a baka sunaye ne waɗanda suke dukansu mufradat ne abun da ake so sunayen da za a fara da su kenan dukansu mufradat ne abun da ake so daga gare ka shine ka canza su su koma jam'i mufrad za a baka kwaya ɗaya za a baka suna ne da yake nuni zuwa ga abu ɗaya abun da ake so shine kai ka mene shi ya zamo yana nuni zuwa ga jam'i sai yake cewa ma'a a taghayyiri ma yalzam tare da canza abun da ya kamata ka canza bi ma'ana yanzu misali in abun da zai biyo bayan mubtadan ya zama yana bukatan a canza shi khabar din kenan misali tunda suna ne za a baka sai a bada labari akan sunan to in kaga cewa bayan ka canza suna na farko sai kaga cewa eh lalle wannan suna na farkon yana bukatan abun da ya biyo bayan sama a canza shi to sai ka canza shi shi sannan sai ya baka misali saboda kar ma ka ce baka gane ba ko kar ma ki ce baki gane ba sai ya ce to ga misali misal rajul. Eh, zalikar rajulu mudarrisun wancan malamin ai wancan mutumin malami ne wancan mutumin malami ne mai karantarwa ne to wannan kenan sannan wannan an bamu shi a farko Shi ne irin wanda za a rika bamu zalika kaga yana nuni ne zuwa ga mutum daya wanda yake nesa wanda za mu yi nuni zuwa gare shi gashi nan mun yi nuni zuwa ga namiji mutum daya da yake nesa mun ce zalika rajul wancan mutumin shi ɗaya mudarris malami ne mai karantarwa jayyid sannan to aikin fa ya za mu yi aikin sai yake cewa to gashi nan zai sai yake cewa ula'ikan rijalu mudarrisun waɗancan malaman ai waɗancan mutanen malamai ne to yanzu kaga in ka lura anan za ka ga cewa ula'ika shine mubtada anan da shi aka fara magana da shi a jumla sannan rijalu, kaga su suka biyo bayan eh, mubtada sannan sai mudarrisun shi ma ya biyo bayan mubtada duk suna cikin jumla to kaga yanzu anan me za mu samu za mu ga cewa bayan ya canza zalika wanda shi wannan shine aikin mu ra'isi sannan sai na biyu kuma bayan ya canza zalika ya mere shi ula'ika to kuma ai abin da ya biyo baya ba zai yi ka ce ula'ikar rajulu ba saboda in ka ce ula'ika kaga jam'i ne waɗancan kenan suna da yawa sun fi biyu daga uku ya yi sama to kaga ba zai yi ka ce waɗancan mutumin ba to dole wajibi ne ya minan lawazim abun da yake cikin abubuwan da wajibi ka yi inda kana so jumlan ka ta yi daidai shine dole ka canza rajulun din shi ma ya koma mene ya koma rijalun sai ka zai zama jumlan ka kace waɗancan mutanen ba kace waɗancan mutumin ba jayyid sannan aka ce abu na farko cewa aka yi malamin makaranta ne kaga ba zai yi ka ce waɗancan mutanen malamin makaranta ba ne bai yi daɗi ba ba a haka to shi yasa sai dole ya canza shi ma abun da ya biyo bayan sai yake cewa mudarrisun malaman makaranta ne kaga ba guda ɗaya ba kenan sai ya zama jumlansa ta tashi ta tsaya da an ce an bashi wancan mutumin malamin makaranta ne sai ya mai da shi waɗancan mutanen malaman makaranta ne to yanzu kai ma abun da za ka yi kenan ga sunan ya jero wadda ya baka har guda goma za ka yi irin nafsin abun da ya yi sai ya ci gaba da cewa tilkal mar'atu eh, afwan aiki na biyu wannan na fara karanta na tara ne ba karantawa eh, za mu yi ba za mu tafi aiki na biyu wadda aiki na biyu yake cewa ashir kai nuni ilal asma'il atiya zuwa ga sunaye nan da za su zo kenan yanzu za a baka sunaye sannan kuma za ana so abin da ake so a gare ka shine kai nuni zuwa ga waɗannan sunayen da me za ka yi nuni zuwa gare su bi ismi ishara lil ba'id da suna na nuni wadda yake na nesa ta yaya sai yake cewa misali kaga zaka ce zalika yana nuni zuwa ga nesa namiji ɗaya tilka nuni zuwa ga nesa mace ɗaya sannan sai ula'ika nuni zuwa ga nesa jam'i to yanzu anan gashi nan an jero ma sunaye har guda ɗaya ɗaya har goma sha ɗaya abin da ake so shine gashi nan an baka space kuma abin da ake so shine ka duba sunan sai ka ga da me ya dace ka yi nuni zuwa gare shi namiji ne ɗaya kai ka nemi me ya dace da namiji ɗaya kasa mace ce ɗaya ka nema jam'i ne ka sa jam'i wannan kenan sai aiki na uku yake cewa hati jam'i kalimatil atiya hati ka zo da jam'a kalimatil atiya jam'in kalmomin nan da za su zo gashi nan an baka kalmomi har wajen guda bakwai abin da ake so shine waɗannan kalmomin ka samar da su sannan aiki na hudu ka ce iqra waktub ka karanta sannan ka rubuta sannan aiki na eh, sai bayan ya kammala aiki na hudu sai ya zo kuma yake gaya mana yanzu zai kare mu yake ce mana asma'ul ishara lil ba'id sunayen da ake nuni da su zuwa ga abun da ke nesa mutumin da ke nesa zaka ce mene in namiji ne eh, na farko ya ba mu eh, abin da suke cewa eh, wadda za mu kira shi da akwatuna wadda ya ba mu akwatuna guda hudu a farko sannan a saman akwatin akwatunan za mu ga akwati na farko a samansa ya rubuta mufrad kenan abin da ke kasan wannan akwatin yana nuni ne zuwa ga mutum ɗaya sai na biyu kuma a saman akwati na biyu ya sa jami'a aljami'a to wannan abun da zai zo a sa yana nuni ne zuwa ga jami'i abubuwa da yawa eh, mutane da yawa kenan ba ɗaya ba sannan in ka dawo gefen dama na ɓangaren akwatin za ka ga a sama ya rubuta muzakkar kenan abun da yake saitin muzakkar din nan yana nuni ne zuwa ga namiji sannan a ƙasa ya rubuta mu'annas kenan akwatunan da suke saitin mu'annas din nan suna nuni ne zuwa ga mace wadda yake cewa in za mu karanta sai mu ce zalika ɗalibun. wancan ɗalibi ne namiji kenan ƙwaya ɗaya ula'ika tullabun waɗancan ɗalibai ne kaga maza kenan da yawa muka sauko layin mata muna da uh, mace ɗaya shine zaka ce tilka talibatun wancan eh, wancan ɗaliba ce sannan kana da mata da yawa zaka ce ula'ika talibatun waɗancan matan ɗalibai ne wannan kenan sannan sai ba mu wasu jumloli yake cewa Muhammadun zahaba kaga yanzu anan Muhammadu mubtada ne tunda mun riga mun san mubtada amma sai ya kawo zahaba kuma Muhammadun zahaba kaga zahaba ita za ta zama jumla ce amma a muhallin khabar khabaru jumla kenan wanda insha Allah ta'ala yayin da muka kai matakin karanta nahau za mu san menene khabaru jumla an ba da labari ne akan Muhammad ya tafi ai aka ce Muhammad ya tafi to amma an yi amfani da fi'ili ne fi'ili kuma mun sani a cikin sa akwai akwai fa'ili kaga fi'ili da fa'ili jumla fi'iliya kenan tunda jumla fi'iliya kamar yadda na taɓa faɗa a baya ita ce jumlan da take haɗe da eh, fi'ili da fa'ili wacce ta fara da, da, da, da fi'ili ita ake cewa jumla fi'iliya jumlan da ta fara da suna ita ake cewa jumla ismiya to kaga wannan jumla ce ismiya amma muhammadu shine mubtada a cikinta sannan kuma zahaba shine jumla khabaru jumla khabar ne amma kuma jumla ne hakanan maryamu zahabat kaga in mace ce kuma zaka sa ta zaka ce zahabat wannan ita ake kira da ta'ut ta'anis as-sakina ta'un ta mata mai dauri sannan sai ya dawo layin jam'i yake cewa muhammadu wa hamidu wa aliyun mutum uku sai ke cewa zahabu sun tafi hakanan maryamu mata kenan wa aminatu wa fatimatu zahabna maryam da amina da fatima sun tafi su matan kenan to kaga wannan kenan sannan sai ya bamu alkalimatul jadida sababbin kalmomi da muka yi amfani da su a wannan darasi na goma sha uku jim sai yake cewa za'ifun mai rauni um uwa ta jam'i na uwa iyaye eh, kenan mata sai yake cewa abun eh, mufrad jam'insa kuma a ba iyaye maza to jam'in za'ifun kuma fa shine dhi'af za'af za'af sannan sai mace fa me za a ce sai yake cewa za'ifatun gashi nan da rubuce sannan sai ƙawiyun mai ƙarfi a ƙuya jam'in ƙawi shine masu ƙarfi kenan alimun malami sannan ulama malamai to insha Allah ta'ala za mu dakata nan a darasi na gaba za mu tashi a kan darasi na goma sha hudu muna fata Allah madawakin sarki ya datar da mu baki ɗaya. takariri wajibi ne sannan kuma takaririn wannan darasi takaririn darasin koyon larabci kenan akwai takaririn da kai ne za ka yi a ƙashin kan kanka shine hadda wanda wannan a lokaci bayan lokaci za mu tsara lokacin da za mu zo mu rika bincike akan hadda shin ana haddan ma ko ba a yi insha Allah ta'ala sannan takaririn da zaka yi ka turo shine waɗannan ayyukan da mai littafin nan yake bamu a kowane darasi don haka dole ya zama kowane darasi ka yi ayyukan da shi mai littafin ya bayar muna fata Allah dauki sarki ya datar da mu ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh